بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أما بعد a عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا ترى وتر رمضان إجراء تببا تنببا قرن دكادة babba محمد صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da goma ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci na tunawa da shehin malami. malam Muhammadu baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a wannan gari na gusau cikin wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah bi asma'il husna wasu sifatihil ula allah ka sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi cikin wannan littafi allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari abinda aka faɗa cikin ƙur'ani na rahama Allah ka sada mu da shi na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi muna cikin tafsirin suratul ma'ida wanda biyu mun tsaya aya ta arba'in da biyu za mu tashi aya ta arba'in da uku kafin mu shiga aya ta arba'in da uku ijabaki a na samu labari ta hanyar ingantacciya cewa yau mai girma gwamnan jihar zamfara matawallan muradin ya kaddamar da ba da gudunmawa ga adadi na marayu a wannan jiha da ya kai har dubu arba'in su muna roƙon masa allah bi asma'ihil husna wannan aiki da aka yi allah ya karɓa sannan allah ya sa ya to sababin yayi fitina a jiha abin da ya shafi eh eh allah ya sa daga cikin gani a'a abinda ke faruwa ko ita makarantarmu tana da nisa da ragowar makarantu mu ba ma shiga harkar siyasa so don mutumin da yake bina ya san nakan yi kokarin yin insafi inda mutum yi ba daidai ba in ce ba daidai ba ne so ko yana da matsala da ka in kai daidai na kan ce nan wurin daidai ne so wannan ka'idar da Allah ya dora mu akai ta wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa nan sannan kuma wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba to ko yana da matsala da shi misali nake baka Allah ya dora mun cewa in aka yi daidai dole in ce daidai ne inda aka yi ba daidai ba ko yana da alaka da mutum ba daidai bane wannan shine ka'ida ta addini aka labari ya zo min ta hanya ingantacciya cewa lallai an yi hakan Allah kuma eh ne wanda aka kaddamar ko to haddasa ni malla a ni wanda bana tuhumarsa shi ya bani labari kuma sai dai nuna mun bidiyon na gani an kaddamar an yi haka to saboda ka ni abinda nake faɗa abinda na gani ne ma kana hadisan yuktara saboda haka muna roƙon masa Allah abinda ya kamata mu wa mutane kyakkyawan zato Allah bai aiko mu dan kwakwale kwakwale akan abin da bai fito ba na mutane sai mun fito da shi wa ma ursilu alaikum hafiziya ko kuwa saboda ka Allah abin da aka yi Allah ya sa ya zama sababin yayi matsalar da ke jiha da kuma ƙasa dan dama kiran da shugaba Balalo yake nan a Abuja yace gwamnati ta bude bakin aljihu a fito da kuɗi a sai abinci a rabawa mutane kuma muka yi kira muka ce ba gwamnatin tarayya ba har gwamnatocin jihohi yana buƙatar su yi haka ko ba gaskiya ba a wannan wata da ake ciki na ramadan a fito da kuɗaɗe a sai abinci a taimaki bayan allah da shi tunda ba haushe da yake sadaka na maganin bala'i ai hadisin annabi ya fassara haka da gaske ne sadaka tana maganin bala'i shi kuma al'amari na marayu dama Allah ce mana ya kalla balla ta kuri muna da yake ba kwa girmama marayu sannan wala ta haduna ala ta'amil miski idan da mutane sun fahimci matsala ta maraici duk lokacin da aka ce ga maraya to jarrabawa ce ta bangare biyu jarrabawa ta farko wannan shi irasa mahaifinsa jarrabawa ce gare shi ku kuma al'ummar da maraya ke rayuwa a sosaitin ku Allah ya zira muku uru ya gaya za ku da shi shi kenan to kuma dama nau'i biyu ne wanda ake mutuwa ba a ban musu komai ba yaya za a yi a kafa wani abu wanda za a taimaki rayuwarsu wanda aka ban musu wani abu kuma yaya za a yi a kula da dukiyarsu ka a cinye ta to wanda aka ban musu da dukiya mutum cinye wanda ba a ban musu da komai ba mu basu su wulakanta ba a masallatanmu ba ne a gurare da waye da waye ta ga wani ɗan uwa ne da shi ake aikin da'awa amma a gabanmu matashi zai mutu ya bar matashi da 'ya'yan shi a gabanmu da matarsa da 'ya'yansa suke wulakanta ba ma kafa wani abu da za mu riƙe abin da ya shafi harkar rayuwarsu da shi sa maraikin annabi kaɗai da Allah ya biyo da shi ta wannan tsarin da mutane sun fahimci muhimmancinsa wallahi ya yi ya zama gata ga kowane maraya a duniya don ba hanya ba ce ta wulaƙanci da hanya ce ta wulaƙanci Allah ba zai zaɓar wa manzon Allah biya wannan hanyar ba shi yasa ba duk mun karanta ba Allah yana ce masa alam ya ji duka ya timan ashe ba mu same ka kana maraya muka tattaro ka muka yi maka makoma ba wannan yana ciki shi jarrabawa ce ta ɓangaren sa shi yasa mu ga ƙur'ani duk inda ya raba kuɗi kaso goma kaso takwas ko tara sai kaji ya ce wal yatama a ba marayu wal yatama a ba marayu da ka al'amarin mutuwa mun sha faɗa al'amari ne na gaibi da ni da kai babu wanda yin signing agreement cewa gashi ya yi tauƙi'i da Allah ga lokacin da zai bar duniya sai ayanka sun girma to kullum idan abu ya taho ma wani ku tashi ku tare shi akan wani safin ku ya zo ku ba yadda za a yi al'ummar da a gabanta suke kallo ‘ya'yan wasu su mutu su wulaƙanta kai gobe ya zama to kana da tabbas sun ka mutu naka ‘ya'yan ba za su wulaƙanta ba ta ka mu ba ruwanmu har ka ‘yan siyasa a banba ‘yan siyasa nasu ne ku mu addini muke karantarwa duk wanda ya daidai ma faɗa wanda ya ba daidai ba mu ce ba daidai ba ne wannan shi ne Allah ya saka masa da ake a kan makan lawa jawaki mu الله الرحمن الرحيم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما Allah ta'ala yana magana kan yahudawa ce wa kaifa yaya ma ka za su dauko hukunci su kawo maka su ce kai ne alƙali bayan wa inda hum at alhali a gurin su akwai at da suke cewa sun imani ita fiha cikin ta akwai lahi, hukuncin Allah wanda ya dace da su kuma ya launa. sannan inda za ka yi masu hukunci za su juya bayan min ba da zalika bayan wannan Allah sai ce wa ma'ula'ika bil mu'minina kwata-kwata wa'annan mutanen ba masu imani bane gabaki ne in ji Allah madaukakin sarki alwawu dinnan wawul hal ne kaifa kuma zai mamanto ko kuma wawul isti'naf ne sabon zance ne kaifa ismul istifham ne bi ma'anar ta'ajjub da ma'anar akwai ban mamaki مبني على الفتح في محل نسب حال يحكمونك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل نسب فائل ذاك دي من توقاف أن الضمير النيل المخاطب مبني على الفتح في محل نسب مفعول به ذاك جملة يحكمونك استئنافية لا محل لها من الإعراب sannan alwawu wawul hal wawul hal ne bayan a wajensu wannan malaman balaga suka ce wa kaifa naka ta'ajjubun min tahkimihim annabi sallallahu alaihi wasallam siga ce ta istifham amma istifhamut ta'ajjub akwai ban mamaki ba yaya za su dauko hukunci su kawo annabi wa hum la yu'minuna bihi wala bi kitabihi amma ba su imani da annabin ba kuma ba su ma imani da littafin shi ba da haka za mu ga cewa irin wannan wakaifa guda biyar ne a cikin qur'ani akwai wakaifa ta takfuruna wa antum alaikum ayatullahi wa fikum rasulu wa man ya'tasim billahi faqad qudiya ila siratin mustaqim sannan akwai kuma ta kaifa ta'khudunahu wa a afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan da wakaifa a kafu ma asharattum ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون لكم وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وإن صوني خبرا مرا عليه قداب يرد الله إفعورنا الإمام ابن عاشور أتكلم لتابا سنة تفسير التعرير والتنوير يتي والاستفهام للتعجب استفهامي لألا يتاو أنا وجن كما السيغة تتبمى ماكي wa mahallul azbi kuma mahallin ban mamakin ya kunshi faɗin Allah ta'ala bayan sun kawo maka kuma in kai hukunci sun mai ta wallauna min ba da zalika ai min ajabi, yana daga cikin abun ban mamaki annahum yatrukuna kitabahum sai su kyale littafin su wa ka su kawo hukunci gurinka wa mun ghayru mu'minina bika kuma basu imani da kai ba sun mai ta wallauna ba da hukumika sannan za su juya baya bayan kai musu hukunci idan ba su yarda da hukuncin naka ba sai yace wa yuhtamalu an al-istifham inkari sannan kuma zai iya ɗauka istifham inkari kamar yadda da yawa suke fassara a ta'muruna nasa bil su ce wai shin yanzu za ku umarci mutane da su bi Allah wannan istifham ne inkari fassara ta daidai shine bai dace ba ku ce mutane su ba Allah ko ku kibin Allah ne shine a ta'muruna nasu bil na da kan mun ɗauka istifham ne inkari wa kaifa munaka ai bai dace ba su dauko hukunci su kawo maka a wajen su akwai at-taura sannan kuma kai musu hukunci kuma su juya baya kuma su ce ba su yarda da hukuncin ka bai dace a ce su yi haka ba wannan shine sai yace wa mahallul inkari huwa mahallin inkari shine aslu ma dulla alaihi al-fi'lu min kauni fa'ilihi jaddan ai la Hakimu tahkimuhum sadiqan ta yadda hukuncin da annabi zai musu ba sa dauka cewa hukuncin gaskiya ne bal huwa tahkimun suriyun yabtaguna bihi ma yuwafiqu hawa kawo hukunci ne a sura amma ta ka fuska kawo hukuncin to suna buƙatar kuma abin da ya daidai da son zuciyarsu li ladayhim at-taura domin akwai akwai at-taura a cikin ta akwai hukuncin Allah da haka sai zamanto tare da haka sai su zo su kawo maka hukunci wa huwa hukumullahi wa qad nabazuha li adami muwafaqatiha kuma in aka yi musu hukuncin sai su watsar da shi saboda suna ganin bai dace da son zuciyarsa ba kuma wallahi da yawan mu mafi yawanci haka muke ba mu yadda mun shirya ba littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su mana hukunci kowa jira yake yana so ƙwar'ani da sunna su dace da san zuce su sa wani ko tambaya zai maka tambaya sai ya fiƙe ta ya mata tiriri tukunna to aka rama kalla yanzu kamar kaza idan aka yi kaza sannan in kaza ya zama kaza sai ya ƙe tambayar ya mata tiriri tukunna kafin ya ɗora ka kan fatawa saboda shi fa abin da yake kai fa a so yake fa lallai yadda za a yi kamai fatawar da ta daidai da abin da yake kai kake fatawar da ta saba ma abin da yake kai ba wai ya fito maka da abu kararama da yadda matsalar take a faɗa mai idan Allah da annabi suna goyon bayan abin yana kai in ba ka kai ya haƙura ko yana san abu ba shi bane yadda muke mu'amala da ainihin wato abubuwa saboda haka yace walizalika qaddaru nabdha hukmika saboda haka ne suka kaddara watsi da hukuncin manzon Allah in lam tuwafiq hawahum in ba ta dace da son zuciyarsu ba da haka sai ya zamanto kawo hukuncin ma da suke gurin annabi ba wai da gaske suke ba tunda mun karanto a baya suna cewa na in utitum fa faquduhu ku je in an faɗa muku wannan in ya daidai da abin da kuke so ku karba in an faɗa ya saba sai ku karba kaga nuna ba da gaske suke yi ba wannan kenan dan haka sannan Allah ya ce wa indahumut tawratu alhali a gurin su akwai at-taura fiha hukmullahi kuma a cikin at-tauran nan akwai hukuncin Allah wanda ya daidai da abin da ke hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za mu ga alwawu dinnan wawul hali ne da haka zai zamanto a inda wato zarfu makanin ne mansubun zai zamanto fi mahallin rafin kabarin muqaddam wa huwa mudafun hum dinnan mudafun ilayhi at-tawrat shine mubtada'un mu'akkar wannan kabarin muqaddam a larabci ne in zamani gurin liqrabi irin wannan sukan a mubtada'un mu'akkar wannan khabarun muqaddam amma a wannan su ibnu malik su sun faɗa sun ce din na kaga aljaru wal majrur ko zarfu zamani ko makani yana da ta'alluqi da mahzufi shi yasa yace wa akbaru bi zarfi law bi harfi jar'in nawi na ma'anan ka'inin aw istaka to shi yasa idan ka samu mubtada aljaru wal majrur mubtada suna sai ka samu zarfu zamanin ko makanin ko aljabar majuru a wajen su ibnu malik udama suna kaddara akwai ka'ilin a wustaka yanzu idan nace at-talibu fawqa ash-shajarati kuma a talibu mubtada ne Fauƙa zarfu ne wa huwa mudafun ash-shajarati mudafun ilayhi yanzu wannan fauƙa ash-shajarati din nan tunda muka samu mubtada yana da ta'alluqi da khabar da aka shafi da aka suka ce asalin taqdirin maganan a talibu fauka shadarati ka'inun aw sabitun am mustaqirr to sai aka share ka'inun aw sabitun am mustaqirr wannan shine da aka sai zamanto wannan jilla wa innakum at-tauratu zai zamanto gabaki ɗayan ta shine fi mahalli nasbin hal na wannan alwawul din a ciki akwai hukuncin Allah a cikin at Allah ya faɗa musu to Allah ya faɗi littafin attaura da ya ba Musa ya kai guri ɗaya har waje guda goma sha da cikin kur'ani a cikin suratul baƙara har aka gama magana aya ɗari biyu da wani abu babu maganan taura da lafazinta ga baki ɗaya inda Allah ya fara maganan attaura daga suratul ali imran alif ilaha mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه سيتي وأنزل wal والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأهل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون صلى الله يتي يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة Allah yake kul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin sannan da kuma nan da kuma ayat da za ta biyo gaba inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur da kuma wa qaffayna ala asarihim bi isa ibn maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrati wa atainahu al-injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrati sannan da kuma walau annahum aqamu at-tawrata wal injil da kuma idqala Allah qul ya ahlal kitabi هل لستم على شيء حتى تقيموا التوراة إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة سنة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجود من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وإذ قال الله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم musaddiqan lima bayna yadayhi min taurati sannan masalul da zina at-taurati wannan ne guraren da Allah ya jinga ambatar a taura yana maimaitawa littafin da Allah ya ba annabi Musa sannan ya tabbatar da cewa a cikin ta akwai hukuncin Allah a ciki amma Allah sai ya ce ta wallauna sai aka kawo summa harfa atfin ma'a tartibi wa tarafi domin akwai tartibul ahdas akwai kuma tartibul akba akwai jerantuwar labari sannan akwai kuma jerantuwar faruwa abu kada ya faru daga wannan sai wannan za mu gayyata wallauna fi'ilun ne mudari'un shi ma marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahall raf'in fa'il min ba'd zalika min harfu jarr ne ba'd ism majrur zalika ismul ishara ne kana iya cewa mabniyun ala sukun allamu sai zamanto lamul bu'ud wal kafa sai zamanto damirul khitab fi mahalli jarrin muzafin ilayhi sannan sai su juya baya bayan haka ibnu ashur yace jumla ta ainihin wato thumma yatawallawna min a zalika ku duba sai su juya baya bayan haka sai Allah yace to masu irin waɗannan sifar wa ma ula'ika bil mu'minina kwata-kwata ba masu imani bane sai aka kawo ma nafiya bayan wawun isti'inaf ne ma nafiya ta amalu amalu laisa sannan ula'i ismul ishara tana iya cewa mabniun alal kasri ko ka ce mabniun alal fati idan ka ce mabniun alal fati ka hada hadda kafin din kenan in ka ce mabniyun alal kasri zai zamanto ula'i din shine ismul ishara mabniun على الكسر والكاف للخطاب fi محل rafin ma ismu ma wacce take aiki irin aikin lesa to yanzu muna neman sabaru ma ta sai zamanto alba'u harfu jarrin za'id li ta'sidin nafi harfu jarrin ne ko ka ce sila ko za'id sai zamanto almu'minina ismu majarurin ne bil wa alamatu jarrihi al ya niyabatan an al kasr an al kasr li annahu an al fath li annahu jam'un mudhakkar salim sai zamanto mansuban lafzan ko majaruran lafzan mansuban taqdiran ala annahu khabaru ma allati ta'malu amalu laysa wa ma ulaika bil mu'minin sai sai to wannan jumla ta wa ma ulaika bil mu'minina fi mawdi'il hal min damir ar-rabb fi yuhakkimunaka da haka za ta zamanto a mahalli ne na nufa na damirin hal wancan wawan din da ke cikin yuhakkimunaka sai ya ce wa nafil iman anhum kore imani tare da wa'annan mutanen ma'a hasbi muta'alliki tare da goge abin da yake da ta'alluki da shi li isharati ila annahum ma amanu bit tawrati dan yi isharar ta kwata kwata ba shi imani da tawra ba wala bil islam kuma musuluncin ma ba su da shi ba fa kaifa yakunu tahkimuhum sadiqan ta yaya za a ce kawo hukuncin da suke gurin ka ya zama gaskiya za mu ga Allah yana hada munafikai da yahudawa kusan ɗabi'arsu ɗaya Allah ya faɗa ya ce alamtar ilal ladina utu nasiban min alkitabi baka ga wanda aka ba su rabo na littafin Allah ba yud'auna ila kitabillahi litahkuma ku ana kiransu a ce ku zo ga littafin Allah ya hukunci tsakaninku amma sun mai yata walla fariqun minhum wa hum sanan wata jama'a cikin su ta juya ba ta ki da hukuncin Allah to haka ya faɗa akan munafukai Ya ce yace laqad anzalna ayatin mubayyinatin wa anna allaha yahdi man yuri sai to yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ta'ala su ma munafiqai za su yi maka sun imani da Allah da manzan Allah muna masa biyayya thumma yatawalla fariqun minhum min da zalika sannan wani bangare su juya baya Allah sai ce su ma wala wa ma ulaika bil yadda nan aka faɗawa kafirai yahudawa tsantsa aka ce wa ma ulaika bil su ma munafikai haka Allah ya ce musu wa ma'ula ita bilmu'mini to da shi munafiki sai dai suna kawai na musulunci a zahiri hukuncinsa kuma sai an je lahira shi yasa idan aka je lahira Allah ya kiyaye duk wani jirgin kafiri da kasarin to sai an kawo munafiki an sa a kasan wutar jahannama kafin a kawo shi a saka a sama saboda hatsarin da munafunci yake da shi Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu da munafunci sannan al da ah, Ibn jaririn tsabari a cikin tafsirin sa da ya kawo yace wa ma ulaika ya mu'minin yace yaqulu laisa man fa'ala hadha al ya yace wanda ya aikata wannan aikin bai zamanto ba ay man tawalla an lahi wanda ya juya baya daga hukuncin Allah الذي حكم به في كتابه الذي أنزله على نبيه وان الله يسوكر أكن annabi. fi khalqihi billadhi saddaqa Allah wa rasulahu ga mutumin da ya gaggata Allah da annabi hukuncin da Allah ya sauka cikin halittu fa qarra bi tauhidihi wa nubuwati nabihi e ikrari da annabcin annabi da kuma ainihin wato gaskata Allah li'anna zalika laysa min fi'l ahli al-iman asali jayayya da hukuncin Allah bai cikin tabi'a ta masu imani wa asali tawalli an shi shine al sirafu juya baya da haka malamai suka ce a cikin wannan ayin wa ma'ulaika ulaika bil mu'mini wa ma hum bil imani da ita kanta a taurat ba fa wa in kanu yuzhiruna al-iman biha koda ko kaga suna bayyana da aursin imani da da at amma Allah ya ce ƙarya suke ba imani suke da ita ba domin abin da ke nuna cewa ka yi imani ba wai da awarka ba aikinka ya fi cancanta ya nuna da awarka same ta imani da bambancin mu da magabata su a wancan lokacin aiki yake yin yawa magana ta yi kaɗan mun kuma yanzu magana ta yawa aiki ya yi aiki ya yi karanci shi ne bambanci sannan na biyu malamai suka ce ikibarun da annahum la nuna abadan bayan a daidai lokacin Allah yana nuna cewa bayyana da'awar imani suke ba su imani ba sannan kuma ana baka labari ne cewa kwata-kwata nan gaba ma ba za su yi imani ba sai ya zamanto wannan wa huwa khabarun anil musta'anati la anil madi wato labari ne ake ba annaba dan a ɗebe masa cewar ya daina damuwa wayannan mutanen yadda ka gaba su yadda da abin da ka zo da shi ba yanzu nan gaba ma ba za su yadda ba ka daina wahalar da kanka ka daina ɓata ma kanka lokaci kawai ka ci gaba da abin da Allah ya ɗora maka wannan shi to duk yadda kake ganin duniya ta yi ta a kan ɓanna, babu ruwanka kai kare ka ɗauki abin da ka iya yi ka ci gaba da yi kawai ka bari akwai ran da Allah madaukakin sarki zai hukunci ai daɗin da yake ba duniya za a tabbata ba gidan in ji bahaushe ce ba ɗaya ne. biyu ne al'iyama tana nan zai tafi ta kuma da yaji ziyar a sa'u bima amilu wa yaji ziyar ladina a hasanu husna ba yadda za a yi Allah ya turo mutane mafi gaskiya lamba ta ɗaya annabawa shi ya ce mutanen kirki ne wani ya miƙe ya kalle shi ya ce ƙarya waɗannan mutanen suke kuma Allah ba zai tashi alƙiyama ba yanzu wannan kashe-kashen da ake da babu alƙiyama da ba an cuci mutane ba eh amma in ka tuna cewa wanda ji amfani da ƙarfinsa ya kashe ka ta hanyar da bai dace ba dama a tsarin da Allah isa zaka mutu ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الاسباب والموت واحد to zaka mutu to shikenan ran da zaka zo gaban Allah a kada sai faɗi dalilin da yasa mai ta mai ya kashe ka kuma rana ce da Allah ya riga ya faɗa cewa al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawma babu zalunci to haka kullun mai hankali a babin mu'amala Shi ne wanda yake da gara aje gaban Allah kana neman haƙƙinka a hannun wani da aje lahira wani yana neman haƙƙin shi a hannunka rashin sanin lahirar da mai ɗan adam zai tarar wallah shi ya sa muke mace, gara mu haƙƙin mutane mu je lahira ana nema a gurinmu rashin sanin haka shi ya sa mutane suke ganin kamar abin yana da sauki Allah ya sa mu dace da haka Allah ya ce kwata-kwata ba masu imani bane abul hayyan ce wa ma ulaika ce zahiru yace zahiruhu nafyul an hu. idan ka kalli zahirin maganar Allah Allah ya kore musu imani ay man rasula duk mutumin da ya yadda annabi ya zama hakiminsa sa ta yadda zai hukunta shi amma wa khalafa kitabahu kuma isabawa littafin annabi wa arada amma hakama lahu ya kuma bujire ce bai yadda da hukuncin manzon Allah ba wafa kitabahu fa huwa kafir kuma hukuncin da annabi yayi ya dace hukuncin da Allah yace bai yadda ba sai ce wannan mutumin ba musulmi bane yace wasu malamai suka ce huwa ikbarun anhum annahum la yu'minuna abadan fa huwa khabarun anil mustaqbal wannan labari ne dangane da a lokaci bayan ba su imani ba sanana baka labari nan gaba ma ba za su imani ba sannan suka ce yana ciki nafawar imani bi taurati wa bi musa anhu kore cewa ba su ma yi imani da attauran baballanta na musa ba sun taɓa yin ta'addanci ba rana ɗaya kawai suka ce ƙarya ne allah bai ma taɓa saukar da wani littafi a doron ƙasa ba da allah ya tashi ya ce musu wa ma ƙadarullah haƙƙa ƙadari mutanen nan ba su girmama allah yadda ya kamata a girmama shi ba a yaushe idh qalu sannan suka minke suka ce ma Allahu ala basharin min shi ta ji Allah bai taɓa saukar da wani littafi a dauran ƙasa ma kenan har a taurar ta Musa ma sun ce ƙarya ne Allah sai da ya turo saƙo ya ce a tambaye su wani man anzalar kitaban da zai ja a biyu Musa nuran wa hudan linnafi wane ne wanda ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi akwai shirya akwai haske a ciki ta قراطيس تبدونها Wa كثيرا malam ta alamu an tun wala أباؤكم Allah ya ce in sun yi shiru ba su da amsa ka ce musu qulillah Allah ne ya saukar da attaura wannan littafin ma qulillahu anzalahu Allah subhanahu wata'ala shi ya saukar da shi da haka sai ya zamanto wasu malamai suka ce huwa ta'aliqun bi qawlihi wa kayfa yuhakkimunaka ai ijab kai mamaki wani su dauko hukunci su kawo maka amma tare da haka walaisu bi mu'minina bika kuma ba su imani da kai ba wala mu'taqirina fi sihhati wato hukumika kuma ba sa hukuncin ingancin hukuncinka sai yace wa zalika yadullu ala annahum inna qasduhum wannan yana nuna cewa manufar su kawo hukunci wajen annabi tahsilu manafi'id dunya wa azradihim al kawai in za su samu hukuncin yana da amfani ne a rayuwarsu ta duniya su kawo annabi in ba zai musu amfani ba to ba su ba to tsakani da Allah bai kamata mu ma mu zama haka ba idan Allah da manzan Allah suka hukunci ko ba haka muke so ba to mu haƙura mu ɗauka mu zauna lafiya yau ko wani ra'ayi kake kai da wata fahimta idan na zo ina tattaunawa da kai ni kakka kalle ni a matsayina na wani abinda da ke fita na basina na dalili shi ya kamata ka kalla maganan Allah da maganan manzan Allah suna da ƙarfin da babu mahalukin da ba sa iya kayar da shi a doron ƙasa to in aka ci Allah ya ce annabi ya ce to ka saurara wanda wannan yana daga cikin sifar Umar ɗan Khattab da aka ce wa kana waqafan inda kitabillahi yana da yawan tsayawa duk zafin sai na Umar diyar da ya dauko abu da an ce masa Allah ya ce annabi ya ce za ga ya hakura tunda ai wani ya taɓa zuwa yana da ɗan majalisar shi wanda suke zama mahaddata Qur'ani ne da matasa da tsofaffi sai wani ya ce da Allah ina so ka neman min izini ina so in je in ga na Umar malamai suka ce abin da ya sa ya nemi izini so da lokacin da yake so ya ga sai na Umar ba lokaci bane da kowa ke gane shi lokaci ne na daban wanda ya shiga harkokin rayuwar shi ya neman masa izini da ya zo ya samu Umar dan Khattab yana shigowa farkon abin da ya ce masa sai ya bin Khattab da ya kaji ya sai dan Khattab wallahi baka ba mu kudin gwamnati baka dan buzuwa ka bamu mu kowa ya je fata kai kuma baka hukunci a cikin mu da adalci yana umar yake to wannan mutumin ba shi da kunya ya kamata sai na man ladabi yace ku kwantar man da shi in bashi kashi kalli mutum na uku bayan annabinta a nagarta a al'umma dan aljannatin aduna da shaidar manzon Allah ka zo ka kalle shi ka ce wai wai bai muku hukunci da adalci yace ku kwantar man da shi in bashi kashi to a lokacin tunda majalisa ce ta makaranta qur'ani sai wanda ga cikinsu su yake cewa ya amirul na inna allaha qala azza wa jalla qala lin nabiyhi khudh al afwa wa amir bil a ari da an jahilina ce wa inna na mini wallahi wannan da ya zai maka wata yana cikin jahilai ce ana jan ayar kawai sai ga sai na umar yana hawaye abdullahi ɗan ba zai ce wa kana ƙafan inda Lahi. duk zafin da yake da shi to mu ma haka ya kamata ko rigima ake da kai akan wani abu kada kada aka zauna aka ce wannan matsala Allah ya ce annabi ya ce ka ji cewa ya kamata ka hakura amma ba ka ce ka rantsi da Allah in sama da ƙasa za ta haɗu ba in ka ji mutum na cewa sama da ƙasa ta haɗu to bai da komai a tsakiya ne ka gani to haka ya kamata mu zamantu Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace aya ta gaba sai ya ce mai Em hum. Allah ta'ala ya ce inna lallai mu anzalna mu ne muka saukar da at-taurata wannan at-tauran ha a cikin tahudan wa akwai shiriya da haske ya hukumu biha annabiyuna annabawa suna yin hukunci da ita allazina Aslam wanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah lillazina hadu ga waɗanda suka ce su yahudawa ne warabbaniyuna sana haka nan malamai wanda suke wa mutane tarbiyya wal ahbar wancan wa haka nan ainihin wato ko malaman kiristoci da malaman yahudawa bi mastufizu min kitabillahi saboda abinda aka ba su amana su tsare na littafin Allah wa kano sun kasance alaihi shuhada akan abinda annabi yake faɗa masa suna iya ba da shaida cewa gaskiya ne wala takshawun nasa kada ku ji tsoron mutane wa kshawni ku ji tsorona wala tashtaru bi ayati samanan qalilan kada ku siyar da ayoyina da kuɗi ɗan kaɗan wa man lam yahkum bima anzalallahu duk mutumin da bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun to wa'annan suna cikin kafirai a cikin wannan ayar an yi amfani da uslubi a farko guda biyu akwai inna wanda inna harfu nasbin ne wa tawkidin wa ta'lilin wa mushabbahun bil fi'li sai zamanto mabniyun alal fati alal nunil mahzufa litawali amsali shine salafa nunatin sannan za mu ga a cikin naɗin akwai damirul wanda yake lilmutakallim allazi yu'zimu nafsahu damiri nan mai magana da yake girmama kansa wanda ya isa shi sa isar Allah in ya ga in zai magana sai ce inna mu sannan ya take tafiya na din sai ya zama to fi mahalli nasbin ismu inna ya take amfani da anzalna fi'ilun majin. مبنين على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفائل wannan na din addalla alal fa'il tunda Allah subhanahu wata'ala ne yake magana to nunin ce ta kasaitacce isasshe buwaye gagara misali da aka sai zaman tufi mahallin raf'in fa'il a taurat shine maf'ulun bihi jimla ta anzalna at-taurat fi mahallin kabar inna da aka fara da shi to mu ne muka saukar da at-taura in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fiha a cikinta wannan fiha aljaruwar majurun shine kabarun muƙaddam hudan shine mubtada'un mu'akkar wa huwa ma'atufun alwawu harfu atufin sai zamanto wato ma'atufun alaihi ne atafi akai to wannan faɗin Allah da yace inna anzalna taurata ay bayanun wa diya'un mun sakar da at-taura a cikinta akwai bayani da haske wa ta'arifu wa kuma sanar da cewa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama haqqun wannan attauran tana bayanin cewa lallai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne kuma za ku ga duk yadda a suka tattanza littafin da jirkice-jirkice da aka yi har yanzu sifofin manzan Allah na haƙiƙa akwai guraren da sun kasa canzuwa akwai munazarar da naga an yi da addoktor Munkir saƙa da shi da wani ana ce masa rashid Hamani wani ne asali za musulmi ne allah ya jarrabe shi ya zo ya ridda ya dawo yana fada da addinin musulunci ya iya karatun ƙur'ani da komai ya zo ya yi ma ƙur'ani ta haddi cewa abinda allah ya ce da inista ma'atul insu wal jinna ala an yi atu bi misli hadal ƙur'an la ya atu na bi mislihi shi ma ya je ƙirƙiri wasu surori ya rattala karatunsu akwai suratun tuba akwai suratun fashiya akwai suratun menene menene menene duka wanda suke bibiya ta lokacin da nake mashi a raddi ina kawo su in ce gashi nan gurin wannan gashi gashi gashi to munazarar da suke da addurkur mun ƙi sadda da shi wannan munazarar ta ba da natija ƙwarar gaske gaske saboda a doktor mumkin sakar ya san abin da yake kwaran gaskiyar gaske sai sa ga ɗaliban da suke so shiga sa'a ta munazara muke ce mun sosai sun dinga kallanta a mustawa ta duniya da wuya a ce maka wani ya shigo awa 24 ban saurari wani wata munazara da aka yi ba a mustawa ta duniya tsakanin wasu manyan malamai so shi sa kaka mu abin ya zama mana jiki bai damun mu ba kuma majin tsoro duk wanda ya taso duk wanda ka gaba mu kula shi ba to bai kai mu kula shi bane wannan shine to dan haka sai ya zamanto wannan kenan sai yake cewa a cikin wannan Allah madaukakin sarki a al-imam a wannan Abu Hayyan a cikin al-Baharul Muhit yace wasu malamai sun faɗa sun ce Allah da yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yace alhuda wan nur sama. wasu sun ce da shiriya da haske da abu ɗaya ne wa karrara litta'kid an yi amfani da hudan da nur dan a ƙarfafa su yace wasu mutane suka ce a'a daga cikin malamai ba ɗaya bane yace falhuda mahamulun ala bayanin ahkam za mu ɗauki shiriya. akan cewa inna anzalna at fiha hudan wani. a cikinta akwai bayanan hukunce-hukunce sannan wannan a cikinta akwai bayanin tauhidi da maganan annabta da abin da ya shafa makoma da waye da tsayawa gaban Allah da hisabi da makamantan wannan zama shari'a cikin al-kashaf yace yahdi lil adli wal haqqi yace wa nurun yubayyinu mastubihima min al-ahkam Allah ya saukar da shari'a da kuma hasken da shi yake yin bayanin abin da ya rikice wa mutane na hukunce hukunce ibnu atiya yace al-huda al-irshadu al-mu'taqad idan an ce huda shine shiriyar da ake kudircewa da kuma shari'a yace wan nuru ma yastada'u bihi min awamirha shi kuma haske abin da yake haskakawa mutane hanya na ainihin wato umarnin umarnin Allah subhanahu wata'ala wanda a ayar da muka karanto dazu Allah ya tabbatar da cewa a cikin at-taura cewa ƙulman an zanar kitaban labi za a bihi musa nuran wa hudan linnasi akwai shirya a ciki da haka za mu ga allah sai ya kira manzan allah haka ya ce ya ahalin kitabi ƙadi ja a kuma rasuluna bayyana lakum kafiran mimma kuntum tufuna min alkitabi wa ya'fu an kafi sai ce ƙadi a kun min allahi nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga wajen allah da littafi mabayyani ibnu ashur yace lamma wasafat taurata yayin da Allah ya siffanta a taura bi anna fiha hukmullahi ista'alafa sana'a alaiha Allah sai fara bayani a kanta, da kuma akan masu hukunci da ita wa wasafaha bin nuzul dulla yadulla ala annaha wahyun min Allah sai Allah ya wasafa cewa saukar da ita aka yi. dan ka yadda cewa ita ma at-taura hukunci ne na Allah fastu'ira an-nuru li bulugil wahyi sai aka yi amfani da kalmar nuru dan a nuna maka cewa abinda annabi Musa ya isar na sako daga gurin Allah shi ma wahayi ne li'annahu bulugu shay'in min ladun azim domin isar da wani abu ne daga wajen wani babba shine Allah subhanahu wata'ala sai yace wal azimu yutakayyalu aliyan kama taqaddama ghayra marra sai yace wan nur isti'aratu lil bayan wal haq nur da aka amfani anan wajen isti'ara ne an yi aron kalmar ne ya zamanto ana nufin bayani da haske sai yace walizalika utifa alal huda sai yace fa asamuha hadiyatu hukunce hukuncenta yana shiryar da mutum wa wadihatun wa zarfiyya haqiqiyya fiha a cikin ta ne sai ce wal huda wan nur da shiriya da haske abin da take nuna wadalika an ja'ala an taj'ala an-nura huna musta'arar lil imani wal hikima yace kaman faɗin Allah ta'ala yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yana fitar da mutane daga duhu zuwa ga ainihin wato haske to wayannan ayoyin da kake gani duka tamhidi ne shimfida Allah yake bayan ya gama kawo maka zai zo ya magana injila idan an gama ganin injila sannan a faɗa maka duka tamhidi ne a ce maka duk abin da ka ji a cikin attaura ɗin da abin da ka ji a cikin injila ɗin dukansu Allah ya nassaka su ya shafe su da aiko manzan Allah da wanda aka aiko da attaurar da wanda aka aiko da injilan ba annabi Musa da Isa ba da za su riski manzan Allah ba abin da ya zama wajibi a kansu sai su ajiye attauran da injilan su dawo su bi manzan Allah dan shine bai gidansu sallallahu alaihi wasallam kuma da za su yi aiki da attauran su ce ba za su sake ba sun riki wallahi aka je lahira akwai matsala dan alƙawari Allah ya da kowane annabi kafin ya aiko shi wa idh akada Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima la tu'minunna bihi wa la tansuranna sai da Allah ya alkin daga kan annabi Nuhu Allah bai aiko shi ba sai da aka yi wannan alƙawarin cewa inda wannan annabin zai zo za ka yi imani da shi za ka da shi za ka bi shi sai da iya sannan Allah ya aiko shi shi yasa an ana aiko shi to saƙon kowa ya tashi aiki sai dai na ci kawai sallallahu alaihi wasallama wannan shine to na haka sai Allah yake cewa ya hukumu biha annabiyuna allazina aslamu annabawa wayanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah suna hukunci da wannan littafin da haka ya hukumu fi'lun mudari'un ne biha aljaru almajrur annabiyuna shine fa'il nashi sai zamanto wa huwa man'ud allazi al-ism al ne mabniun ala al-fati fi mahall raf'i an domin a samu mutabaka tsakanin an-na'at wal jumla ta aslamu fi'lun madin ne da baki ɗayanta ita ce silatul mawsul la mahalla laha min al to allazina annabiyuna aslamu sune waɗanda inqadu li hukmi rabbihim fi at wanda suka miƙa wuya ga hukuncin Allah a cikin at da aka neman to wannan jimla ta yi hakuma bi annabiyuna fi mahallin nasb halin min dabirin fiha a mahallin nasba yake na damirin fiha ke ciki sannan sai Allah madaukakin sarki ya faɗi irin wannan cewa qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa utiya musa وعيسى وما Nabiyuna النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له muslimun to na haka wannan shine to sannan Allah ya ce lil na hadu wa inna suke sune yahudawa malamai sun ce humul yahud wa huwa wa huwa yuradifu bihi yuradifu ma'ana al-isra'ili suna ne da ake faɗarsa ana nufin isra'ili illa anna aslahu yaktasu bi bani yahuda minhum fagalaba alaihim min ba'd sai dai wannan sunan asali ɗayan da suke da alaka da gidan yahuda su ake ce wannan sai wannan sunan yi rinjaye a kansu da haka sai ya zamanto war rabbani yuna malamai sun ce rabbani yuna jam'i ne na rabbani wa huwa al'alamu al-mansubi ila rabb sunan yanka ne wanda ake jingina shi zuwa ga Allah ai inna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ai ila Allah ta'ala fa ala hada sai suka ce akan wannan ne rabbaniyun nasban lirrabb ala ghayr qiyasi ba akan ka'idar ta qiyasi na nisba ba tunda muna da ka'ida ta nisba a wajen larabci ga ɗalibin da ya san nisba a harkar larabci tun daga suna mai halafi uku da mai halafi hudu da mai biyar da mai shida da mai bakwai Tunda binciken da malaman luga suka yi suna bai wuce harafi bakwai a duniyar larabci. kamar yadda fi'ili bai wuce harafi shida a duniyar larabci duka tsarin da za a yi masa yace kamar yadda ake cewa sha'araniyu da kasaratu shi'ir ga mutumin da yake da yawan gashi wal ga wanda yake da yawan gemu haka nan ake wasu suka ce arrabbaniyu shi shine al'alamul murabbi malamin da yake yin tarbiyya wa huwa alladhi yabtadi'u an bi sighari ilmi malamin da zai fara muku da ilimi kanana qabla kibari gabanin gimagiman ilimi ko kuwa ku ya arba hadisi bai je cin kimo bukari ya sa ku kuwa hala shi ya wahala ai think ba ku ya annahu alwadi na ɗaya zuwa na shida bai je dauko muku alfiyatu bin mali. ai ta fafatawa wani ka ga littafin duk ya rubuce shi da sharri sai ka ɗauka sharri zai ma littafin yana ta kokarin siya rike fasara da malamin kimiyya akwai masu yin wannan sai sa an muka faɗa wa ɗalibai cewa akwai karatu wanda ake takwinin ɗalibai a mayar da su malamai akwai kuma karatu na dabara ita kanta harkar karantarwar siyasa ta shiga cikinta amma ba kowa zai gane ba sai kai da kake ɗalibi ka nemi karatu gurare da za ka gane siyasa ta shiga ciki akwai karatun da ake yi in ana so ka zama malami akwai kuma karatun da za a masu yi a yi nazari da kyau ba za ka zama malami ba akwai mu mun san wannan yawa mun san wannan Allah ya sa mu dace ka gani a farawa ɗalibai da mustawa na karatu wani ma kana karatu gurin shi kana yana karantar da kai maimakon in yana karatu kana fahimta kana gane dinga jin daɗi ko da nan gaba Allah zai ɗaga ka sama da shi a ka addini ya ɗafi ta hannunka shi dai kiredin ya dawo zuwa gare shi ta yadda in ana lissafa malamanka akwai shi a ciki a'a wani da ya fara ma karatu ya ga kana ganewa to bilalin sai ya dawo sai a ja layi ɗaya biyu ku sai ce daras a tsaya nan da haka muka iya yafi da haka aka tara saboda haka yanzu mun faɗa mun ce ba lokaci duniya ta tafiya cikin cikin sauri eh? yanzu dan Allah wa'annan littattafan da ake karanta idan ka ɗauki littattafan mu na lura kawai na gida da ake wanda aka ban mana a tsarin ƙasar Hausa a zuhudu dan goma yana da baiki ɗari uku aka zo ana wa ɗalibi baiki goma goma ko kullum fa yana zuwa bai tsallake ba fa sai ya kusan shekara ɗaya kafin ka gama alburda tana jiranta baiki ɗari da sittin da wani abu in ka haɗa da ƙare-ƙaren da aka yi ta kai baiki da kusan ɗari biyu da saba'in ka gama ka zo ga badamasi na jiranta. ga ɗan ɗarani na jiranka da a hamziya na jiranka baiki 400 da wani abu ga makasura ta ibnu duraini ga udaliya ta ɗan nasiru baiki kusan 560 ga ishiriniya wajen baiki 600 an zo ana maka baiki biyu shi yasa sai ga mafi yawancin majalisoshin mu irin wannan ɗaliban da ka fara karatu ba da su kake gama ba ba haka ba wani an fara karatun ana ta jan karatun har ya gaji yayi gaba a saki jiki a ba ɗalibai karatu ina ba za a yi ba zuhudin nan fa da yake da baiti uku ba gaba ɗaya fa ana iya sauke ma ɗalibai shi cikin awa uku ba amma karatun da za a iya wa ɗalibi a cikin awa uku sai malamin ya rike ɗalibi sama da shekara ɗaya a kai shi sau da mugunta ta shiga ciki amma ba kowa yake iya gane haka cewa ba an shiga sana a fara karatun ta inda ɗalibai za su gane littattafa ilimin da yake da wahala wanda aka firgita su aka tsorata su a fara da littattafai ƙanana a matso musu da ilimin kusa tun ɗalibi yana jin cewa kai abin ba zai yi ba da sai gane cewa a shekaratun na ma a shi zai yi yadda muke ɗaukar karatun a shekaratun ba haka yake ba to ina ba haka ake ba Allah ya sa mu dace wannan shi ne a muna wa babban sakatare na ƙungiyar izala eh, ma'aji ashe kai ne ran tafiyar ashe tun da kai kake rike da kaya ai kama fufa to muna hawa babban ma'ajin kungiyar izala barka da zuwa alhaji bala muhammad eh, alhaji bala usman muhammad alhaji bala mun san juna da shi hinun minar dahari lokaci mai tsawo akwai da sani jangibi akwai malam ibrahim joshi ina ganin lokacin da na taba zuwa nan ne wani salatoci zai kai shekara na ha ina ya fi ya kai shekara biyar ko shida so muna wa alhaji bala usman muhammad barka da zuwa wannan majalisi allah subhanahu ta'ala ya saka da alheri kuma mala ali yana nuna cewa lokaci yayi a sai biyu injiniya bello hassan a ina injiniya yake injiniya awa mutane sallama injiniya muna maka barka da zuwa yawa a duba jini da kyau ko da jini ya samu matsala injiniya muna ma barka da zuwa Allah madaukakin sarki ya saka da alheri haka yan uwa ma da suke bada lokacin su wajen huduri duka muna musu fatan alheri ana nuna lokaci yayi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh